Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na mu tattauna. A yau wannan shiri zai yi dubi zuwa ga muhimmin al'amari wanda ya zama ruwan dare ga duniya shine al'amarin 'ya'ya a wajen iyayensu maza a yayin da Allah ya kawo ƙarshen aure ko kuma Allah ya ɗauki ran matar uba. Yayin da yake kasancewa 'ya'ya sukan zauna a hannun matan uba sai ka ga cewa mahaifi baya kula da 'ya'yan na yadda ya kamata kamar yadda yake yi a lokacin da uwarsu take da rai sunana zulaihat usman wacce zan gabatar tare da ni akwai maryam umar rukayya masud alhamdulillah malama rukayya kin ji maudu'inmu na yau maudu'i mai matukar mahimmanci me ke kawo wannan matsala a inda za ki samu cewa idan uwa ta rasu ko kuma aure ya mutu sai ki ga cewa mahaifi ya canza alaƙa shi da 'ya'ya sai ki ga an samu mummunan alaƙa tana faruwa a tsakanin 'ya'ya da mahaifi me yake kawo wannan wato alhamdulillah an gaskiya muna samun irin wannan matsalolin da dama sosai ta yadda za ki ga idan ya zama na mace a ce ta mutu ko aurenta ya mutu tsakaninta da mijinta kuma akwai aya tsakaninsu gaskiya muna samun irin wannan matsalolin sosai bari mu ɗauki ta ɓangaren a ce ko ta rasu ta bar 'ya'yanta daga nan matsala ta fara faruwa kenan wasu 'ya'yan za ki ga suna ƙoƙarin su hana uban yi aure saboda suna kishin mahaifiyarsu tun daga nan za su fara samun gurodi tsakanin 'ya'yan da mahaifin akan su ba su yadda cewa mahaifinsu ya ɗauko masu wata mata wacce ba mahaifiyarsa ba to kin tun daga nan an fara dasa matsala tsakani idan Allah ya kaddara kuma ya auro matar za ki ga tsakaninta da 'ya'yan babu respect ba sa ganinta da kima sakamakon suna ganin ai ba ita ce mahaifiyarsa ba bata isa ta aike su ba gaisuwa ma ta isa ma su gashe ta ba balantana wani abu sai kiga suna kokarin su dinga haddasa rigima ne tsakanin uban da kuma ita matan da ya aure tabbas mun sha ji irin wannan kuma muna gani sosai to a gaskiya kuma yawancin irin wannan matsalan ko ba a fi samu ga maza ba an fi samu ga mata matan kamar sun fi kishin uwarsu akan su mazan duk yanda za su yi su hana gidan zama lafiya sun san yadda za su yi su takura mata su saka ta a gaba shi kuma ta bangaren mahaifin in dai ba an samu mai hangen nesa ba ne ba zai duba laifin 'ya'yan shi ba kallo yake kamar ita da ta zo ba ta musu rikon Allah annabi ba ne ta musu riko ne a matsayinta na ba ita ta haifi su ba kuma wasu ba haka ba ne sannan ana samun wancan kuma 'ya'yan za su so ta su rika mata biyayya ita kuma sai ya zama da ba ta son yara mafi yawan irin wannan matsalolin na tsakanin 'ya'ya da mahaifinsu ba a cika samun shi ta bangaren maza ba an fi samun shi ta bangaren matan zaman matan kamar sun fi kishin uwarsu akan su 'ya'ya maza haka yake malama rukayya gaskiya kin yi jawabi mai taba zuciya kuma mai gamsarwa amma za mu duba wani fannin malama maryam kin ji da yadda malama rukayya ta yi bayani mm. to me ki ra'ayin ta fannin inda zaki samu cewa shi uba shine yake juya ma 'ya'ya baya tare da matar shi a lokaci guda tunda da malama rukaya ta yi maganar 'ya'ya waɗanda su kuma suke kishi ba su son matar uba ta yadda za ki ga cewa gida ba zai zauna lafiya ba tunda su ba sa son ta to menene na ki ra'ayi akan matar da ta kasance ita kuma ita take kuntata ma 'ya'yan da uwarsu ta bar gidan sannan ko kuma ta rasu sannan kuma ta ci galaba wajen mijinta ta hanyar haɗa kai tare da mijin wajen kuntata ma 'ya'ya. to alhamdulillah da farko dai zai iya cewa wannan matsalar wani lokacin yana samun asali ne daga shi uba da a duk lokacin da aka ce yau an samu wani babba a gida kamar jigo na rayuwa bai wuce uba saboda wani lokacin matsalolin zai fara daga shi ne idan har misali ya yi aure farko ma dai misali sun rabu da matan shi sai ya zo ya samu ya ƙara aure ko kuma ƙadara ta faɗo let's say matan ta rasu sai ya zo ya ƙara aure to kin san mu yara yawanci me ma za a ce yanda aka saba tafiyar da kai ita wannan matan da sabo ita wannan matan da aka ka ba lalle yanda mahaifiyarka ta saba tafiyar da kai ba haka sai za ta ci gaba da maka dole sai ka samu wani canji kuma dole za ka yi haƙuri komai mai wucewa ne barin ma a wurin ya mace don duk yadda kai ta kai da zama a gidan iyayenta ba za ta ci gaba da maimaita shekarun nan da ta yi ba dole za ta bar gaban su. so su kuma iyaye mata wato matan uba kenan ina son dan kira gare su don allah da su sani ɗana kowa ne kamar yadda kike tunanin ke wata ta haifa ta bar miki don wasu matan iya matan uban abin da suke abin da suke kirari ai wata ba za ta haifa ta bari ni in zo in rike ba to haka ke ma su dinga sawa a ransu akan cewa ɗana kowa ne ke ma kaddara za ta iya faɗo miki kamar yadda kaddara ta faɗo ma ita mahaifiyar su ta rabuwan aure ko kuma ta rasu saboda komai na yana da lokaci kamar yadda ta bar gidan ke ma kaddara za ta iya faɗo miki bar gidan shi kuma uba a duk lokacin da ya tashi ƙara aure ya dinga sa ma yaran shi a ransu abu guda ɗaya zuwa biyu yadda kuka riƙe mahaifiyar ku haka za ku rike ta ba wai a samu wani bambancin ra'ayi a tsakanin shi uba da kuma 'ya'yan shi ba don wani uba tilata za ki gani shi fa duk abin da yaran nan suke yi ba zai taba ganin laifin su ba laifin matan ne to ina tunanin ni kuma a nan kamar abin da ke kara tunzara zuciyar su matan kenan har ya kai ga sun zo sun zo sun kai wani mataki da ba za su iya jurewa ba wasu matan kenan sun kai wani mataki da ba za su iya jurewa ba tunda yau idan yaro ya yi an faɗa maka gobe ya yi an faɗa maka baka ɗau wani mataki ba su ma su ɗaukan matakin da zai kai ga shi uban ya juya ma 'ya'yan baya har su zo su shiga wani hali a samu wani matsala to haka yake malama murya wannan ya tuna mini da wani abin da ya faru wanda yake wanda da yake tare da ofishinmu kowane lokaci zai dinga ganin al'amura da ke zuwa da dawowa wannan al'amari da ya faru wannan magana da gaske ne ba labari muka ji ba uwa ce ta rasu ta bar 'ya'ya uba ya auro mata ta tattare shi ta kau da shi ta raba shi da 'ya'yan kwata-kwata ba ruwan shi da 'ya'yan bai ma san halin da 'ya'yan suke ciki ba shekara da shekaru an kai wani matsayi da 'ya'yan suna so su yi aure sun isa aure amma sai suka zama kamar ba su da wani wali wanda zai tsaya musu abin akwai ciwo a yayin da ka kalli wa'annan yara suka zo suna wannan bayani idan kana da saurin hawaye za ka yi kuka abin da ke ɗaure mini kai har shine da auren da mutuwa da haihuwa dukka a hannun allah suke me yasa ake mantawa cewa duk wa'annan al'amura na rayuwa wata rana fa ko dai ka mutu ko baka mutu ba wani naka ya mutu kuma ka san cewa ba za ka dawama a duniya ba me yasa wa'annan matsaloli suke faruwa suka zama mana ruwan dare malama rukayya ina mafita wato anti zulaika dukkaninmu ya kamata mu san cewa amana ne a hannun juna sannan hausa suka ce wai cewa ya mace ne ya mace ne ke a matsayinki na matan uba da aka aure ki ki san ki san cewa ko yanzu yaran nan sun zama naki yanda za ki rike su ki tarbiyyatar da su haka za inda za ki rike naki 'ya'ya? da ki san ciwon su ki san zafin su haka za ki rike wannan 'ya'ya saboda yanzu ke kin zama a matsayin makon uwa ce a gurin su dan ana samun matsaloli za ki ga uwa ta rike in za ki ga ko akwai ayanta a gidan in kika je kika lura da yanayin zama za ki ga akwai bambanci sai kin gane cewa wannan 'ya'yan nata ne wannan 'ya'yan ba nata bane saboda ta kan yi kokari ta nuna bambance bambance tsakanin yara to gaskiya ina kira ga mata domin idan ke ce aka ce kin rasu kin bar naki 'ya'yan ba za ki so a ce kin bar 'yanki a baduka a wulakance ba don ana samun matan da za ki ga sun auri miji kuma sun kome da hankali sun kome da tunani amma tar da shi yaran ma kwata-kwata ita ba ta son ta ga wata alaka ta hada shi da 'ya'yan shi duk yanda za ta bi ta shiga ta fita ta ga ta raba tsadakan ƴaƴa da ubansu to abin da za ki duba anan shine idan ki ki ne ki so haka ai ba zaki so haka ba to yana da kyau mu san cewa dukkan amana ne a hannun mu kuma kiwo ne kuma Allah zai tambaye mu akan wannan amana da aka bamu wani abun kana yi ne ba saboda kana yi saboda kanka ne domin halin da wani ya shiga ciki kai ma za ka iya samun kanka a cikin wannan halin to gaskiya ina kira ga mata da mi duba da irin wannan matsaloli mu san cewa ƴaƴan nan fa amana ne a hannunmu kuma idan mu ne ba za mu so mu gasa a cikin wannan hali ba mun dai ji bayanai daga abokan aiki na abinda zan kara shine hakika da a ce ana mutuwa a dawo hakika da yawancin waɗanda suka mutu suka dawo da sun ji kunyan halin da za su zo su sami iyalinsu sannan kuma kafa mu manta kai uba ‘ya'ya amana ne a gare ka Allah subhanahu ta'ala zai tambaye ka akan amanan da ya baka ke mata uba da uban da ‘ya'yan duka amana ne a gare ki ke ma Allah zai tambaye ki akan abin da ya bar miki akan wannan aiki da ke kanki muna fata za mu duba mu kuma yi tunani da cewa wata rana mu ma fa za mu mutu kamar yadda wannan ya mutu mu ma wata rana za mu mutu kuma za mu bar 'ya'yanmu a ƙasa to muna kuma fatan 'ya'yanmu su samu tarbiyya su samu marika na gaskiya da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na mu tattauna a madadin abokan aiki na maryam umar rugayya masud sai kuma salisu umar salinga wanda ya haska mana kyamara sai kuma huzaifa ibrahim wanda ya haska mana fitilla muke cewa allah ya sada mu da alkhairinsa allahumma amin